Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Kai kamar yi sallama, kai kamar Jama'a mu sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake saduwa, a wannan fili namu mai tarin albarka, filin nan ne wanda muke bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. Domin wa Ubangiji Allah godiya domin yana nan tare da mu, yana kuma taimakonmu. To, yau a cikin nazarinmu, za mu je cikin littafin na Romawa. amma kafin mu yi addu'a mallazima ya kamata mu karanto waɗansu saƙonni na masu sauraronmu, shi Mr. Joshua Nuhu, e kuwa marabar karu a cikin jihar Nasarawa, yana ɗaya daga cikin masu sauraronmu waɗanda suke aikowa da rediyo Elwa gudunmuwa. Malam Joshua Nuhu, muna godiya ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. sai Musa Samson Daniel a cikin jihar Bauchi, ya ce, Muna yi maku godiya da fatan aikin da kuke yi, Ubangiji Allah ya ci gaba da ƙarfafa ku, domin kuna ƙarfafa mana ban gaskiyarmu. To, Musa Samson Daniel mun gode, Allah Ubangiji, ya sa maka albarkarsa, sai kuma Musta Mohammed Mohammed daga Kaduna. ya ce, Ni fa ina so in ba da gaskiya ga Yesu almasihu. To, Mr. Muhammad Muhammad lallai za mu tuntuɓe ka domin ganin ka tabbatar da wannan niyya taka, kuma Ubangiji Allah da ya kira ka ya ba ka iko da izinin yin haka, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Ezekiel mai ƙaho, e kuwa kutunku. Gwagwalada Area Council a Abuja. Shi kuma ya ce, Ina jin daɗin aikin da Ubangiji yake ta wurinku, Ubangiji Allah ya ci gaba da bishe ku, Thomas Ezekiel mai ƙaho mana godiya, Ubangiji Allah kai ma ya sa maka albarka, sai kuma Malama Saratu a Abednego, koɗi a cikin jihar Taraba. ta ce tana yi mana gaisuwa da fatan alherin Allah a cikin aikin da muke yi, Malama Saratu Abenago, Ubangiji Allah ke ma ya sa make albarkasa, akwai wani mai sauraronmu, wanda ya turo mana kuɗi naira dubu biyu amma babu suna, mun gode domin Allah ya san ka, zai kuma sa maka albarka. Sai kuma saƙon taimako daga Jacob Julius. Allah ya sa ma albarka. Sai kuma Mr. Davidson daga Yola cikin jihar Adamawa, kai ma Ubangiji, ya sa maka albarkasa. Sai kuma Mr. Joseph Tukura, mun ga kuɗinka na rabin shekara Allah ya albarkace ka. akwai wanda, shi ma ya aiko mana na shekara guda ne, amma ba mu iya gane sunansa ba, amma ya yi rubu ya aiko mana ne ta transfer ta wurin Tim Apt, to Ubangiji Allah da ya san ka ya sa maka albarka. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu na yau, mu na sama mai iko duka, mun gode maka, domin kai Allahnmu ne, mun gode maka domin ta wurin Yesu muka zama ’ya'yanka, gode domin aikin ceto da kake ta wurin wannan hidima ta rediyo. Kana tanadawa ’ya'yanka suna bayarwa, kana kuma kiran mutane ta da Ubangiji manufarka ita ce don masama albarkunka. Mun gode domin, ba mu isa ba, amma ka maishe mu waɗanda suka isa, kasassu ne, amma ka maishe mu kayan aikinka. Na roƙe ka Ubangiji, kwanakin da ka ara mana wannan duniya ka ba mu iko. mu ci gaba da yin hidimar ɗaukaka sunanka har ranar da za ka kira mu, ka kuma taimake mu mu ci gaba da yi wa kanmu ajiya a bankin nan na wurinka, domin ranar kwasa, ka ce mana madalla bayan kirki. Mun gode ma ya Ubangiji, ka sa wa dukkan masu sauraron mu albarka, albarkace su yayin da ba su gajiyawa wajen tallafawa, kalbarkace su yayin da suke kira kullum domin tambayoyi. albarkace su ya Ubangiji yayin da suke bukatan magana ka mu kuma aika masu, na roƙe ka Allah ka ci gaba da tanada mana abin da za mu ci gaba da ba ’ya'yanka su kai ga rai na har abada, ka bi da mu cikin wannan nazari, ka kuma sa mana albarka ka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, mu a cikin littafin Roma wannan, nan ne inda muke ci gaba da nazarinmu. idan ba ku manta ba, mun ga yadda Ubangiji Allah ya zaɓi al'ummai, Yahudawa da suka ƙi aka kareraya rassinsu sai aka ɗaura aure da al'ummai. Bayan wannan, yanzu Ubangiji Allah yana da kyakkyawan shiri na maido da Isra'ilawa zuwa ga matsayinsu na farko, duk da su ne a wajen ceto ba su ba da gaskiya ba, yanzu Allah zai ci gaba da dawo da su ƙasarsu, wannan kuwa mun gani Allah ya ba Isra'ila ƙasarsu, ya kuma ci gaba da tara su, ya kuma ci gaba da bayyana kansa a matsayin Allahnsa har wa yau, kuma yana kiransu ne zuwa ga tuba, yadda wannan aya za ta cika kafin ƙarshen duniya ya zo. Domin yawa Allah godiya, domin kyakkyawan shirin da Allah ya yi ya sa al'ummai mu ma muka samu, na ga wana, ka daina fama, ka daina wahala, ka zo ga Yesu ka samu na har abada, tabbacin ranar dawowarsa ya zama baka da wani da na sani, to sai aka nuna mana cewa sakamakon abin da Ubangiji Allah ya yi mana cikin Yesu almasihu, don haka, muna bukata mu miƙa rayukanmu hadaya ga Allah, domin ya yi mana abin da ba mu iya biya, ya fanshe mu fansa ta haƙiƙa, don haka, aka kira mu cewa, mu miƙa jikunan mahadaya rayayya, tsarkakakkiya a karɓa ga Allah, bari wannan ya zama kamar hadaya a gare shi, hadaya kuma ta ainihi. Yadda za mu yi kuwa shi ne aka ce kada mu biye wa wannan mugun zamani da halinsa, amma mu bari halin mu ya sake, sakewa kuwa ta wurin sabuntawa hankalinmu ɗungun, yadda za mu yi. mu tabbatar da ko menene abin da Allah yake so, mu tabbatar da shi, da yake cikakke, mu kuma bi shi, mu aikata, mu ƙi al'amuran wannan duniya, za mu ga hannun Ubangiji Allah na albarka tare da mu don haka wana, kada ka yarda duniya ta ruɗe ka. To yau za mu karanta a cikin Romawa Sura ta goma sha biyu. daga aya ta biyu, aya ta uku, za mu karanta zuwa aya ta goma sha ɗaya, Romawa Sura sha biyu, bari mu karanta daga aya dai ta biyu, kada ku biye wa zamanin nan, amma ku ba halinku ya sake ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so. wato nufinsa kyakkyawa abin karɓa cikakke kuma. albarkacin alherin da aka yi mani, ina yi wa kowannen ku gargaɗi, kada kowa ya ɗau kansa fiye da yadda ya kamata, sai dai ya san kansa gwargwadon bangaskiya da Allah ya ba shi wato, kamar yadda gaɓoɓi da yawa suke harhaɗa a jiki ɗaya. gaɓoɓin nan kuwa ba aiki iri ɗaya suke yi ba, haka mu ma, ko da yake muna da yawa, jiki ɗaya muke haɗe da almasihu, mu kuma gaɓar uwansa ne, da yake muna da baiwa iri-iri, gwargwadon alherin da aka yi mana, to sai mu yi amfani da baye-bayen nan, in ta anabci ce, sai mu yi amfani da ita gwargwadon bangaskiyarmu, in ta hidima ce wajen hidimanmu. mai koyarwa da maganar Allah kuwa wajen koyarwarsa, mai ƙarfafa zuciya kuwa wajen ƙarfafawarsa, mai yin gudunmuwa kuwa ya baya hannu sake, shugaba ya yi shugabanci da himma, mai yin aikin tausayi ya yi shi da fara'a, ƙauna ta kasance sahihiya, ku yi ƙyama abin da yake mugu. ku luzumci abin da yake nagari, a game da ƙaunar ’yan uwa kuwa, ku ƙaunaci juna gaya, a wajen ba da girma, kowa ya riƙa ba ɗan uwansa, kada ku sassauta wajen himma, ku himmata a ruhu, kuna bautawa Ubangiji. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. To, a cikin wannan nazari, bayan da muka ga alherin da Allah ya yi mana, mun ga kuma ceto da ya yi mana, da kuma kubutar da mu da ya yi a kan abin da ba mu iya kubutar da kanmu, sai aka ce mana, Babban abin da za mu yi shi ne, mu miƙa jikunan mahadaya mai rai, a ba karɓa ga Ubangiji Al, da yake muna cikin wani mugun zamani, wanda yana talla kaya na kwaɗai, masu ɗauka hankali, buri da ƙudurin Shaiɗan shi ne ya hallakar da har ma zaɓaɓɓu in ya yiwu, don haka nazarinmu yana magana a kan hadaya mai rai, wannan hadaya mai rai. Magana ce a kan yadda za mu miƙa kawunan muga Ubangiji Allah, ɗanwa. ba magana bin Allah ta fatar baki ba, amma yadda ni da kai za mu miƙa jikinmu ɗungum ta wurin ɗaukakar Ubangiji Al, idan muka yi haka kuwa, lalai za mu ga hannun Ubangiji a cikin rayuwarmu, domin iya ganewa, babban abin da ake so shi ne, ni da kai. kada mu zama kamar mutanen duniya masu bin sha'awar jiki, masu bin abubuwan da rai yake marmari, amma mu juyo, juyowa tabbatacciya, babu waigen baya, mu bar zunubanmu na da, mu ware daga duniya, mu yi tafiya irin ta Allah, kada mu yadda hankalinmu ya zarme harshe ɗan ya ɗauke mu, mun gani, ana so halinmu ya sabunta, mu kuma. Zai tafiya cikin nufi irin na Allah, nufi irin na Allah nan, domin ganin mun yi tafiya wadda za ta gamshi Ubangiji Allah. Nufin na Allah abu ne mai kyau, don haka ake so, ni da kai mallazimci abin da yake mai kyau mu kuma aikata shi, domin Allah ya sa mana albarka mu kuma ji daɗin rayuwarmu. To, in ka duba? Daga aya uku zuwa takwas za mu ga ana magana ne a kan zaman bin Yesu da aikinmu, yadda, ce albarkacin alherin da aka yi mana ina yi wa kowa gargaɗi, kada ya ɗauki kansa fiye da yadda yake, fiye da yadda ya kamata, sai dai kowa ya san kansa. gwargwadon ban gaskiya da Allah ya ba shi, tuna mun iya gani, alherin da Allah ya ba Bulus shi ne na manzanci, saboda alherin nan yana gargaɗi da mu ma, abin da Allah ya ba mu bari mu yi shi cikin ƙasƙanci, kada mu ɗaukaka kanmu, kada mu zama masu girman kai, kada mu zama masu homa. ga karanta saƙon Bulus a Timotawa ta fari Sura ɗaya aya sha biyar, da Korintiyawa ta fari Sura sha biyar aya tara da goma, yana so, Duka mu san kanmu, wato kowannenmu, ya yarda da almasihu, ya kuma tsaya bisa ga wannan alheri wanda Allah ya yi mana, ba tare da mun zama masu taƙama ko homa a cikin bin Ubangiji ba. yadda za mu mika kanmu, hadaya mai rai ga Allah hanyoyi ne da yawa ɗan wana yayin da yau girman kai ya zama wa waɗansa ado kai ka zama mai tawali'u, ka yarda da Allah, ka ƙasƙantar da kanka, yau muna da waɗanda girman kai ya sa, sun daina bishara sun koma neman matsayi da iko, domin su zama sun samu kaya na wannan duniya, ɗanwana. ba irin kiran da Allah ya yi mana ba kenan, amma muna bukata mu amsa irin kira irin kira na Ubangiji. Ya mana misali ya ce, kamar yadda gaɓoɓi, suna nan da yawa a harhaɗa a jiki ɗaya, gaɓoɓin kuwa ba aiki iri ɗaya suke yi ba. Kaga daga nan, har zuwa aya ta takwas, an yi magana kamar kan koyarwa Bulus irin ta Korintiyawa Sura sha biyu. mai ambaci ikkilisiya ba, amma dai, ya nuna mana kwatanci a ayoyin nan, jiki mai gaɓoɓi, shi ne kwatancin ikkilisiyar Yesu almasihu, akwai gaɓoɓi da yawa a cikin jiki, waɗansu na waje, waɗansu ana ganinsu, waɗansu kuma suna ciki, ba a ma ganinsu, amma ga shi kowanne ɗayansu yana aikinsa. ko da yake, aikin ba ɗaya ba ne, amma wancan ya yi in ya yi wancan aikin wurin aikin ya taimaki wancan yadda a ƙarshe, jiki zai kai ga cika abin da ya kamata ya iya yi. Aya biyar, ta ce haka Muma. ko da yake, mana da yawa, jiki ɗaya muke, mana haɗe da almasihu, kowannenmu kuma gaɓar ɗan uwansa ne, ɗan wannan shi ne abin da yau duniya ta rasa fa, an nuna mana abin da ake nufi da kwatancin jiki da gaɓoɓi, jiki yana da gaɓoɓi da yawa, amma jiki abu ɗaya ne, ikkilisiya kuma jiki ɗaya ne, duk da haka akwai gaɓoɓi da yawa a cikinta, mu, waɗanda muke da yawa. A cikin jiki ɗaya muke cikin almasihu wanda shi ne kan jikin. mu kuwa gaɓoɓi na wannan jiki ne, da kai da gaɓoɓi kuwa, ai, jiki ɗaya suke, wato, ikkilisiyar almasihu ya kamata tana tare da almasihu kenan. Sai aka nuna mana cewa jikinmu ɗaya ne, kuma mana haɗa da Ubangijinmu Yesu almasihu, don haka, mu gaɓoɓin ’yan uwanmu ne, yau duniya, ’yan uwantaka babu. shi sa yau waɗansu suna yin kisa na rashin imani, domin babu Allah a cikinsu. Yesu ya yi magana, ya ce, Za a iya gane irin waɗannan mutane ta wurin aikinsu za ku sansance su, itace mai kyau, ai, ta wurin ’ya'yansa mai kyau za a gane shi, ɗanwana, ko kaɗan Allah ba mugu ba ne, kuma wanda ya zama mugu ya tabbatar da cewa shi da Allah sun raba hanya. kuma ko yau ma, Yesu ya koyan mana ya ce za mu iya gane mugu ta wurin ’ya'yansa na mugunta, ga shi nan muna gani, amma kuma irin waɗannan mutane su ne masu ikirarin suka san Allah. Ɗanwana, ga abin da Allah yake so mu sani, mu gaɓoɓin junanmu ne. Aya shida, sai ya yi mana magana ya ce, Da yake manna da baye-baye iri-iri, gwargwadon alheri wanda aka yi mana, to sai mu yi amfani da su, in ta anabci ce, sai mu yi amfani da ita gwargwadon ban gaskiyarmu. Tunan mun gani dukan masu bin Yesu suna jiki ɗaya, wannan jiki shi ne ikkilisiya, amma Ruhu ya ba kowa baiwa domin gina wannan jiki, ikkilisiyar almasihu kenan, Balazi yana ambatan baya-bayan nan. amma akwai abu biyu da suka haɗa su, waɗannan baye-baye alherin Allah, shi ne ya haɗa su, wato mun samu baye-bayen nan bisa ga alherin Allah, sai mutuna. da faɗar Allah a cikin Korintiyawa ta fari Sura sha biyu, aya sha ɗaya, a kan zancen Ruhu cewa, Ruhu ɗaya ne ke iza su, yake kuma rarraba wa kowannensu yadda Allah ya nufa. Wani abu, game da wannan baye-baye shi ne gaskiya. sai mu yi aiki da baiwar da aka ba mu ta wurin gaskiya. sai ya fara ambatar anabci. Tun farko, ma'anar anabci ita ce fassara maganar Allah, har wa yau ma, wa'azi shi ne anabci. anabci ba shi ne furta abin da ke gaba kurin ba, ba shi ne Bulus yake nufi a nan ba, amma yana nufin a fasara saƙon Allah, wanda ike daga cikin maganarsa, domin jama'a su iya ganewa da kowane ne Allah da nufinsa na ceto cikin almasihu. To, in kai, Allah ya baka wannan, to sai ka yi ba tare da taƙama ko gadara ba. yau, waɗansu cikin aikin har suna taƙama, taƙama mu kuwa, da ba domin almasihu ba mu ba mu zama komai ba. Aya bakwai da takwas, ya ce, In ta hidima ce ta wajen hidima, mai koyarwa da maganar Allah kuwa wajen koyarwa tasa, mai ƙarfafa zuciya kuwa wajen ƙarfafawa tasa, mai yin gudunmawa kuwa shi ma an nuna mana, ya yi haka da hannu sake, shugaba ya yi shugabanci da himma, mai yin aikin tausayi ya yi shi da fara'a, kaɗan wanan, ashe Allah da ya kira mu, ya kuma cece mu, ya baza mana wannan alheri, yana so mu ci gaba da taimakon ’yan uwa, muna ƙarfafa su a cikin jikin almasihu. domin ganin mun kai ga cikar nufin nan na Ubangiji Al. Bulus ya yi magana a kan hidima, irin ta ce wadda Ubangiji ya ba mu cikin ikkilisiya, ya kuma kira mu mu yi, kuma wannan ba wa'azi kawai ba, ma kuma koyarwa ba, akwai abubuwa da yawa da Allah ya kira mutane su yi a cikin ikkilisiya. Timoteo ta fari Sura uku aya sha biyu, Baba koyarwa ce, wadda muka gani, in mun karanta muka yi nazari za mu iya ganin yadda Allah ya fassara mana nufinsa, kaga, wannan hidima ƙarfafa zuciya ce, a cikin ikkilisiya za a iya samun masu rauni, za mu ƙarfafa su, akwai mabukata, waɗansu ma ai an ba su aikin taimako ne, za kuma su yi, su yi shi da himma. shi aka ce yin gudunmawa, shi ma muhimmin aiki ne, wanda Ubangiji Allah ya bayar a cikin ikkilisiya domin ƙarfafa masu rauni, ayyukan manzanni, Sura shida aya ɗaya zuwa aya ta shida, sai kowa ya bi, bai wannan da aka bashi, wanda yake an bashi bayarwa, an ce ya yi da hannu saki. ya kuma yi da fara, domin ya sani Allah yake yi wa, ɗan in Allah ya baka, yana so kuma ka bayar, to kada ka yi taƙama ko gadara kaman abin da kake da shi kai ne ka ba kanka, to an ba mu shawara, bari mu yi, mu yi da ƙwazo, mu kuma yi da fara'a haka Ubangiji Allah yake so, in kuwa muka yin aikinsa da ƙwazo, muka kuma koma muka nuna sarauta da iko. wanda ya ba mu aikin, ba fa zai saka mana da alheri ba, na kaɗan wana, a cikin ikkilisiya, ka dubi abin da Allah ya baka bayan da ya kira ka kiran ceto, ya baka rai cikin almasihu, in wa'azi ne, ka yi wa'azi da gaskiya, in shawara ce, ka ba da shawarar nan da himma, in taimako ne, ka yi hannu sake, kada ka bari rayuwarka ta gurɓata, amma ka yi tunani, abin nan da kake da shi naka ne, babu wani abu naka wanda kake da shi, amma a cikin almasihu Allah ya baka komai, don haka, bari ka gane da wannan, ka kuma gane cewa, kiran nan da Allah ya yi maka, bai kira ka ba ne kawai haka nan, amma ya baka aiki. domin ka iya yin abin da shi yake so ka yi domin ɗaukaka sunansa. ’Yan'wana, lalle muna bukata mu fahimci wannan, domin yau, akwai mutane da yawa waɗanda suke gadara da abin da Allah ya ba su. Aya tara, ta ce mana ƙauna ta zama sahihiya, ka yi ƙaunar, ka ƙi abin da, ka yi ƙyamar abin da yake mugu, ka ƙaunaci abin da yake nagari. daga ayan nan har ƙarshe na wannan Sura an yi gargaɗi, an kuma gargaɗe mu, a kan irin zaman ƙauna da za mu yi, an fara da zancen ƙauna kanta, wato ƙauna, ita wadda za mu yi ga ’yan uwanmu, an gani, ba a santa da munafici, ba a santa da riya, amma mu ta zama sahihiya, sai mu yi ƙauna da zuciya ɗaya, ba da fata baki ba, Yohana ta fari Sura uku aya ta takwas, sai kuma, mu ji ƙyama abin da yake mugu, sai kowannenmu ya ƙi mugunta, ya kuma ƙi abin da yake mugu, mu kuma yi gudun mugunta, da mugun tunani, da mugun aiki, mu kuma riski, abin da yake mai kyau ga ’yan uwanmu. mu kuma riƙa yin amfani da kowane abun da muke da shi, ko zarafi ne ko menene, mu yi amfani da shi, ya zama abu ne mai kawo alheri ga ’yan uwanmu, don mu iya kaiwa ga cikakken shirin nan da Allah ya yi mana, ya ce game da ƙaunar ’yan uwa kuwa, ku ƙaunaci juna gaya wajen ba da girma kowa ya riga ba ɗan uwansa, maganan nan tana kan mu. musamman mu masu bin Yesu almasihu, wato zancen ƙaunanmu ga juna, ya kamata mu yi zama na ƙauna juna, zama na jin daɗi, zama da farin ciki, idan ba mu lura ba, shiɗan zai kawo kishi a tsakaninmu, amma in ƙauna, ta rigaya ta zauna a zukatanmu, kishi zai mutu, za kuma mu zama ɗaya. Wannan shi ne abin da ya kamata ’yan uwa masu bi mu kasance da shi, ƙauna sahihiya, ƙauna kuma mai girma, mu mutunta ’yan uwanmu ma fiye da yadda mu muka ɗaukan mu, ya ce kuma, Kada ku sassauta wajen himma, ku himmatu a cikin ruhu, kuna bautawa Ubangiji Al. Wannan ita ce, Baba hidima, hidima da muke wa Ubangiji kada mu yi ragwanci. don za a yi girbi a kan kari idan ba mu karai ba bisa ga Galatiyawa Sura shida aya tara, cancan hidima kuwa an ce ku himmatu, a ruhu, kamar yadda aka yi mana, muhimmatu, muhimmatu ƙwarai a cikin ayyukan manzanni Sura sha takwas aya ashirin da biyar, haka kuma ya kamata mu yi a cikin hidimanmu ga Ubangiji, Ubangiji muke bautawa. an ce ku yi matuƙa amfani da lokaci don kwanakin miyagu ne, ɗanwana, lalle wannan fa, yadda ni da kai kenan za mu miƙa jikunan mahadaya ga Ubangiji Al. Allah mun gode ma domin, ka ce mu miƙa jikunan mahadaya mai rai a gare ka, ka taimake mu cika nufinka. inda muke da rauni inda ikkilisiya ta koma ba ƙauna sai ƙiyayya ka gafarta mana ka sabunta mu domin mu cika nufinka, kada fushinka ya kwararo a kanmu, cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin mu a madadin injiniyan Mallawal Sama'ila Mato Sambunni, ne rabin yawa hutsi ga nake cewa Allah ya sada mu a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya. sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya shida biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.